farin ciki ranar baƙancin babban shayarwa da wani a cikin wani za a rubuta da kasu bayan ruwan da ke na jira a duka wuraren malamai da kasuwanci da rayuwarsu da su kuma da yau da ta bayani da shi ne ala da su bayana. Wata kuma da shi ne babban lura da wasu juma'a da ke ruwa a yau. Wanda ya kasance da bakin malamin wannan malamin sun yi wa Allah lokacin da za su wani Allah ya yi tambaya ya kuta musamman Allah ya kuta lokacin malamin ya shaɗo ya ma aure ya ga cin ya da rarrawa malamin shi malamin na da suna ba da karatu ana cikin da cikin masu amali ana cikin masu tsaro da daga ina cikin bayanin da da tura da kuma suna an bayar an samu tsaro da ake yawar da shi

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna baraba muna lalai marhaban da wayannan fuskoki masu alamun hakkin musulunci da son addini da suke fuskantar muna fuskantar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta fuskokinmu da fuskokinku a ranar da wasu fuskoki za su yi bai wasu fuskokin bebe muni ku fatan alkhairi da al'amarin addini da na duniya kamar yadda kuka ji mai gabatarwa ya gabatar insha Allah subhanahu wata'ala wannan haɗuwa ta mu wasu bayanai ne na yan uwantaka ta musulunci masu taken sanar da amari hanyar gina rayuwa mai inganci kamar yadda mai gabatarwa ya ce ni babban malami ne fata da iri ne wannan magana da ya faɗa fata ce kai ta alkhairi zuwa gare ni Allah ya saka masa alkhairi amma in ba don haka ba ni ɗalibi ne daga cikin ɗaliban malaman wannan jiha ba babban malami daga cikin malaman wannan jiha amma da yake fata ce ta alkhairi Allah shi muna wafaka dukkanin alkhairi ba tare da dogon lokaci ba hakika ya koyi kuwa musulmi kamar da kuka takin wannan muhazara sanar da samari hanyoyin ko hanyar gina rayuwa mai inganci ba shakka matasa a cikin al'umma su ne ci gabanta kuma su ne jiyojin cikinta da take dogaro da su matasa kamar yadda kuka sani su ne manyan gobe su ne al'umma suke jira don abin da aka fuskanta na nauya yan al'umma a inda aka fuskanta su ne masu ba da gudunmuwa ga su da kariya daga garuruwansu da kulawa da abubuwa masu daraja da tsarki na addini da kuma sadaukar da kai da duk wani abu da yake zaɓaɓɓe mai tsada na rayuwarsu don samar da nasara ga al'ummarsu da tsari daraja da girma na al'ummarsu. Wannan sifa a cikin matasa ba za ta tabbata ba ba za a same ta ba, sai dab da lokacin da matasa suka zama mutane masu riko da addininsu masu inganta ɗaliyoyinsu na musulunci da suka samo daga babban kundin rayuwa shi ne a ƙur'anin Allah da sunan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda misalin Allah da sunan manzonsa su ne abinda duk wanda ya riko da su ba zai bace ba kuma ba zai kiyata ba a duk lokacin da matasa suka sifanta da wannan sifa mai daraja to ya cancanta al'umma masu yi alfahari da su yi bugun gaba da kuma matasan da suka haɗa wannan sifa su ne ɗaya daga cikin mutum bakwai da Allah zai wa inuwa ƙarƙashin harshe ne ranar da babu inuwa sai inuwarsa matasa da suka tasa a cikin bautar Allah ba da Wata matasa da suka tasa a cikin da'ar Allah subhanahu wa ta'ala da hore dukkanin gaban jikinsu da rayuwarsu da abin da suka mallaka da abin da Allah ya musu ni'ima da shi na baiwa a hanyar neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka suka cancanci wannan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan muka karanta tarihi tun daga farkon bayyanar musulunci har zuwa kafuwa dai da karfafuwa dai addini bai rinjaya bai ɗaukaka ba a san shari'o'in addini ba face sai da taimakon matasa na gari wanda suka karfa kiran Allah da manzo ne wanda tarihin musulunci shi ne mafi gaskiyar shaidu da irin gudunmuwar samari da matasa game da abin da sha'i wa Allah da'a subhanahu wa ta'ala kamar misali. irin Ali bin Abi Talib da Usama bin Zaid da Khalid bin Walid da Abdullah bin Amr da Abdullah bin Abbas da Muhammad bin Qasim رضي الله عنه ما دل da matasa masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da suka sifanci da zuciyarsu da ta'allaku da masallatai da majalisan alkhairi da ake gabatar da maganganu da faɗakarwa game da abin da ya shafi rayuwa ta duniya bisa ga tsari ingantacce na karantar musulunci da kuma rayuwa ta addini. Mazalla da matasan da suka rumi aiki na gari suka ci ribar burciyarsu da samartakarsu kafin zuwan tsufansu suka yi ƙoƙarin cin ganimar lafiyarsu kafin rashin lafiyar su da wadatar su kafin talaucin su da lokacin da suke da yarwa kayan shagulgula su haye kafaɗin su ya yan uwa samari ya yan uwa musulmi matasa ba shakka dukkanin matashin da ya san cewa rayuwa ta samartaka matsayin ba ko take wanda in yadda bai dawo ba kuma wata dama ta da in ta daga ta wuce ba magana ta maimaito to dukkanin matashin da ya san da haka rayuwa ta samartaka lokacin tasawa wani lokaci ne da bako ne kamar raba zai wuce dama ce da ita ta ba a sake samun nasara a kanta to duk wanda ya fahimci haka daga cikin matasa zai yi kokari ya shagaltar da wannan rayuwa da wannan lokaci da wa Allah a'a da neman gudunmuwa akan aiki na gari ga abin da shahi duniya ne da lahira a lokaci guda da dukkanin matashin da ya bi ransa abin da take shedan ya ja ragamarsa ta samartaka zuwa ga afka ma ayyukan zunubai da sabon Allah da abubuwan da suke halakar da ɗan adam babu shakka wannan matashin zai samu kansa a cikin da na sani a san da da na sani ba za ta yi amfani saboda haka mafi daraja mafi hankali mafi karinci mafi tsarkin zuciya mafi gaskiyar himma da alliya a cikin matasa shine matashi da ya sifanta da imani da ubangijinsa da jin tsoron mahalicinsa wanda za ka gan shi a ɗabi'arsa yana girmama babba yana darajar tashi yana tausaya wa ƙarami yana jinƙin shi wanda baka jin sautinsa ba ce sai mai taya murna a lokacin taya murna ga al'umma ko mai taya juyayi a lokacin da abin juyayi ya samu ko mai ƙoƙarin ƙarfafawa ga wani abin da ake son yunfarar da al'umma zuwa gare shi ko mai lallashi ko mai sallama wanda ba ka taɓa haɗuwa da shi face yana cikin farin ciki da sakin hukka da murmushi wanda imaninsa ya kawace shi da ɗabi'o'i masu kyawu da ayyuka na gari addininsa yana nisantar da shi daga ayyukan tsamnin hankali da kuma wauta da abinda ba zai dawo masa ba da alkhairi ga duniya ce ko addini ya koyan wa matasa samartaka da lokacin tasawa dama ce mai tsada wanda ba ta da burburi ba da za a yi al'umma kowace al'umma su samu ci gaba da nasara ga abin da suka sa gaba face sai in samarin su ko matasan su yi kafata da kafata sun kulla taimakeke ne juna a tsakanin su ga abin da zai samar da kaɗaitar su da ɗaukakar su da nasarar su ga abin da suka fuskanta na ci gaban duniya su da addini sai sun zama sun yi garkuwa da ilimi na addini da ilimi na rayuwa sun rungumi aiki da abin da Allah ya hore su da shi da abin da manzo ne karanta sun kokarta ga nisanta da barin abin da Allah da manzo ne suka hane su daga gari hakika rayuwa mai inganci gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya dunkule ta ya sanya ta a ƙarƙashin ɗa'a ga Allah da manzonsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa a suratul ahzab aya ta saba'in da ɗaya wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda yawa Allah ɗa'a da manzo ne ya rabauta ya samu nasara da ci gaba ga rayuwa rabo da rabauta mai girma wannan rabo da Allah ya ambata kaka dauka rabo ne kawai na lahira a'a da duniya gaba daya a lokaci guda da rayuwa maras inganci rayuwa ta ci baya da wahala duka Allah ya tattara ta ya dunkule ta a cikin za'a Allah da manzonai Allah subhanahu wa ta'ala ya a ahzab aya 36 wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya sa a Allah da manzo ne fa qaddalla dalalan mubina hakika ya bace ma hanya ta shari'a ya bace ma hanya ta nasara ya bace ma hanya ta samun rayuwa mai natsuwa mai inganci a cikin da saboda haka da'a ga Allah da manzo ne ita ce babban tubali na farko a harsashin kina rayuwa mai inganci a tsawon matasa yau da gobe wanda wannan tubali yana misaltuwa a na ɗai tsarkake addini ga Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya a magance da kudurce da aikace da so don Allah da ƙi don Allah da yi don Allah da bari don Allah kamar yadda aya suratul an'am ta dukkule wannan ma'ana aya ta 162 inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin abu na biyu daga cikin tubalin sashin gina rayuwa mai inganci a cikin sahun matasa ba da cikakken kulawa ga alkur'ani mai girma littafin Allah mai daraja karantawa da har da cewa da lura da sakon da yake iyarwa a ɓangaren duniya da addini da samun ilimin fassara shi sannan kuma da jajircewa don aikata abin da ya hora da ƙaurace ma abin da ya hana don shi ne mafi alkhairin littafin da Allah ya sabkar akan mafi darajar manzanni zuwa ga mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar don amfanin mutane kuma ya kumshi mafi shari'a mafi sauƙin shari'a mafi darajar shari'a mafi kammala shari'a kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a rutul ma'ida aya ta uku اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتكلم حديثي كما إن قلتك أدبنا شوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خيركم من تعلم القرآن وعلم وفي الخير daga cikin ku wanda ya kokarin sanin alqur'ani da kuma kokarin abu na uku daga cikin tubalin harsashin gina rayuwa mai inganci a tsawon samari da al'umma gaba ɗai ba da cikakkar kulawa da mai da hankali gaba ɗaya zuwa ga suna ta manzo mai tsarki da kuma yadda annabi ya gudanar da rayuwa dai tsakaninsa da masoya da makiya tsakaninsa da na kusa da na nesa tsakaninsa da wanda suka haɗu a addini da wanda suka bambanta a addini salawatullah wa salamuhu alai wa ala alihi wa a cikin ba da cikakken kulawa ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da karantar da yadda ya gudanar da rayuwarsa don mai kwaikwayo akwai wa'azi da abin lura da kuma kyawun koyi koyi mai kyawu ga wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira kuma yana ambaton Allah da yawa abu na hudu daga cikin tubalin gina rayuwa mai inganci a tsawon samari da al'umma gaba dai kiyaye salloli biyar da Allah ya wajabta ya farlanta ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin lokutan su a jami'i a cikin lokutan su a jami'i kar ka bari lokacin sallah ya wuce ka yi ba karka bari ka yarda ma kanka sallah kai kadai ba cikin jami'i sallah ita ce gimshikin addini bawa da dukan ku sani kuma ita ce sadarwa mai haɗawa tsakanin bawa da ubangijinsa kuma sallah ita ce bambanci mai bambantawa tsakanin musulunci da abin da ba shi ba abu na biyar daga cikin tubalin gina rayuwa mai inganci a tsawon samari da al'umma gaba ɗaya kiyaye lokuta da fahimtar muhimmancin lokaci da ƙimar lokaci da darajar lokaci da tsadar lokaci a rayuwa ƙoƙarin mu kiyaye lokutan mu ga abin da zai amfane mu a duniyarmu da lahirarmu kokarin kiyaye lokaci da bayar da lokaci ga abin da shahi karatun alƙur'ani da karatun littattafai da za su amfane ka a rayuwarka ta addini da kuma rayuwarka ta duniya da za su baka haske ga abin da zai amfane ka a addinin ka da duniyarka da sarfar da lokaci zuwa ga ziyarar 'yan uwa na don Allah da kuma kare lokacinka mai tsada mai ƙima, da daraja wanda wannan lokacin shi ne gaba ɗaya rayuwarka ƙoƙarin kare wannan lokaci ya kai ɗan uwa matashi daga almubazzaranci da shi lokacin ga abin da shahe wasanni da ba su dawowa da alkhairin duniyar lahira zuwa gare ka da abin da shahi shagalta da barin kiyaye ubangiji ga abin da shahi kai da kawunka na sana'arka ko wani aikinka ko sauran abubuwa gaba ɗaya na rayuwa zamantakewa ka ta makaranta kai da kawunka na karatu barin kulawa da wannan lokaci da zamanin da ka samu kanka a ciki da wuri yana cikin abin da zai jawo hasara da kuma taɓarɓarewar albarkar rayuwarka kulawa da cin ribar wannan lokacin da tsara shiga abin da zai amfane ka yana cikin abin da zai taimaka maka ya zama rayuwarka ta ginu ta jirku ta tsayo akan tafarki mai inganci wanda za ka gode ma yanzu da kuma inda aka wadata saboda ya kai ɗan matashi Allah subhanahu ala yana ganin ka yana jin ka kuma ya san duk abin da ka take goyewa kuma za a yi maka tambaya akan lokutanka a wane wuri ka ƙara lokutanka kuma lokutan na rayuwa fa ƙayyadaddi ne shaidar ma da kake shaidawa ƙayyadadda ce duk lokutanka tun daga da Allah ya talice ka lokutanka ƙayyadaddi ne shaidar ka kidanyayya ce duk da ka shaida to ka tabbatar da shedar da Allah subhanahu wata'ala ya baka to ta horo kuma ba za ta sace kafuwa ba saboda ka duk ka ja sheda guda to shedar ka ta rage kamar a ce kana da miliyan guda a aljihu to duk ka kashe dubu guda to miliyan ta zan gaira dubu guda in ka sace kashe wani dubu guda to miliyan ta zan gaira dubu biyu to haka ne dai in wasu ba su shigowa kuma suna ragewa suna fita to babu shakka za a kai gasar da za ka sa a babu kuma to haka wa'annan lokuta suke da rayuwarka gaba ɗai idan ya yi ne lissaftacci ƙayyadaddu da za su ƙare in ma ka yi amfani da su ga alkhairi wa in ma ka sarrafa da su ga abin da yake marasa alkhairi zuwa gare ka saboda haka ji tsoron Allah ka ci ribar rayuwarka mai tsada ka tsare lokutan ka masu daraja kada ka tozartar da lokacinka ko ka banzartar da shi ba tare da aiki na gari ba ba tare da abin da zai ja maka amfani ba a kone ka ko lahirarka abu na shidda daga cikin tubalin gina rayuwa mai inganci a sabon samari da al'umma gaba ɗaya zaɓen abokai na gari da abokan zama nagartattu wannan yana da muhimmanci matuƙa ga ba da gudunmuwa ga gina rayuwa mai inganci a rayuwar samari kuma a kai tsaye akasin haka mana sun yin wannan zai haifar da rashin samun rayuwa mai inganci a cikin samari zaɓin abokai na gari abu ne mai muhimmanci na gaske ka yi ƙoƙari ka samu abokai na gari masu nasiha waɗanda za su san gaskiya kuma su bi gaskiya waɗanda za su gane abu ƙarya ne kuma su bar shi kuma su ƙaurace mishi saboda tun da Allah ya duniya ɗan adam ko mutum ana la'akari da shi da abokin shi ana la'akari da mutum da abokin shi kuma aboki yakan kasance bisa ga halayya ko ɗabi'a ta abokin shi saboda haka ba za a alaihi wasallam ya ce kowannen ku yi duba zuwa ga wanda zai abotaka wanda zai zama abokin shi kowa ya tsaya ya ba ya gani wa abokin shi kowa ya tsaya riba ya ga wane ne abokin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da dukkanin mutum zai tashi da abokinsa ranar alkiyama ma'ana duk wanda kake so zaka tashi tare da shi a ranar alkiyama zaka tashi tare da wanda kake so a ranar alkiyama kuma tun nadewa masu hikima suke cewa a karin magana ko a wata hikima ta masu hikima harshen hikima yana cewa gaya min abokinka in gaya maka kowane ne kai masu hikima suna cewa faɗa muna kowane ne abokinka sai mu faɗa maka kowane ne kai saboda haka idan ka ce abokinka mutum ne mai kwazo mai himma ga abin da ya shafi kulawa da rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira ta addini to akwai alama da hasashe da tsammani mai karfi akan kai ma haka za ka kasance a lokaci guda da abokinka idan ya kasance kasalalle gajiyayye wanda ya yi da rayuwar komawa baya to akwai hasashe mai karfi da tunani da tsammanin cewa kai ma haka za ka kasance malamai masu hikima suna buga misalin zamantakewa ta abuta da garwashi idan an koda itace wannan garwashin ja to sai aka samu gawai wanda shi kuma gawai an rige an kashe shi ya zama baki sai aka zo aka ɗauko shi aka aza bisa wannan garwashi idan iska na kaɗawa jim kaɗan ne za ka ga wannan gawan da yake baki irin shi ma saboda makwabtaka da wannan garwashin mai jajajir shi ma jim kaɗan zai zama jajar a lokaci guda da idan aka tattara toka ko hatsi wadda ta mutu ta kone kurmamu ya aka zo aka ɗebo garwashin nan jajajin mai ci da wuta yanzu a aka aza a kan wannan tokar ko haɓɓi jim kaɗan idan ka dawo za ka cimma shi ma ya koma tokar ya koma ashe wannan buga misali ne na a hankalce cewa aboki yana tasiri ga aboki saboda haka matsawar matasa suna lalabe ko zaben ko dabarancin hanya da za ta gina musu rayuwa mai inganci to yana cikin babban abin da ya kamata su ba da kulawa a kan za. sanin wane ne dama gare su wane ne hagu da su wane ne suke tare da shi wane ne suke kai da kawo da shi dole ka zaɓan makanka aboki kamar yadda kake son ka kasance mawaƙin hausa ma yana cewa abokin barawo barawo to duk wannan dalili na akan cewa abutaka tana tasiri tun daga masu hikimar da ba ko lokacin musulunci ba wani mai hikima yana cewa ga yamin abokinka sai ya faɗa maka kowa ne ne saboda ka in ka gaya mai abokinka to zai faɗa maka kowa ne ne don saboda irin ɗabi'a da halayya ta abokinka wannan ɗabi'ar da halayyar ita za ta canye ka kai tsaye kai ma za ka rikide ka koma wa abokinka saboda haka da cikin tubali na shishika ginin rayuwa mai inganci samun abokai na gari tubali na bakwai daga cikin tubalan ginin rayuwa mai inganci ƙoƙarin kallafa ma kanka da tilasta rayuwarka aiki da shari'o'in musulunci bayyane da ɓoye a magance da kudurci na gaba-gaba daga cikin wannan imani da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ta haini da da imani da cewa lalle bayan mutuwa akwai tashi kuma bayan tashi akwai sakamako da zai kasance tsakanin lada da zunubi sakamakon alkhairi ko sakamakon sharri wanda bawa ya aikata kuma bayan wannan sakamakon da kowa zai karba a wannan rana akwai gida biyu a gaban kowane ɗan adam wuta ko aljanna Allah ya sa ma aljanna ya nisan dama daga wuta farikon fil jannati ko farikon fis yana daga cikin wannan tabbatar da kalimar shahada mai ma'anar ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzonsa ne sanin ma'anarta da aiki da abin da take hukuntawa da tsayuwa da sharuɗanta da abin da suka lizince ta sannan da mai tsaye da sallah a cikin lokutan da tare da Jami. da kokarin bayar da duk wani haƙƙi na shari'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jabta mu dan adam bangaren da ga uwaye ga abin da ba sabon Allah ba tare da zumunta kyautatawa ga dangi kyautata makwabta makwabta na kowane bangare makwabta na gida da gida ko na kasuwa da kasuwa ko na zamantakewa a makaranta ya zama kana kyautata makwabtanka kada ka cutar da su ina daga cikin wannan son wanda yawa Allah da'a da kin wanda ya sa a Allah da zamantakewa da mai neman kusantar Allah da ƙaurace ma wanda yake bisa ga hanyar nisantar Ubangijinsa. Wanda wannan shi ne mafi ingancin a imani kuma yana cikin mafi soyuwar ayyuka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala tare da ƙaurace ma dukkanin abin da Allah ya haramta da manzansa na abin da ya shahi abin da za a ci ko abin da za a sha a nan kamar shan sigari kamar shan tabar aljannu da sauran abubuwan maye kayan maye wanda suke rosa rayuwar samari su samar da hasara a inda aka waskanta kayan maye da a lokaci guda ko a rana guda ko a dare guda ko a yini guda za su iya fitar da rayuwarka daga rayuwa irin ta ɗan adam rayuwa irin ta mutuntaka zuwa ga rayuwa irin ta dabbobi ko dabbobi kuma na daji to wannan kiyaye ko nisan don abin da Allah haramta abinci ne ko abin sha ne ko wani nau'in sutura da za a sa da karantarwar musulunci ta yi mutu daga wannan ba ta yarda da shi ba da abubuwan da suka shahi wasa da shagala abin da shahi kide-kide da waƙe-waƙe da raye-raye da kamantuwar maza da mata da kamantuwar mata da maza wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da la'anar Allah da tsinewarsa ga dukkanin namijin da ya kama da mace ko dukkanin matan da take kamata kama da namiji abu na gaba daga cikin hanyoyin ko tubalan gina rayuwa mai inganci gaba dai matasa su yi himma ga riko da aikata wajibai da gamawa da mustahabbai da barin abin da Allah haramta da da makaruhai a magance da aikace. Allah Salama ya ce halal bayyane shi kuma haram bayyane. Halal shi ne abin da Allah ya halatta da manzonsa, sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan shari'a ta musulunci mai daraja da sauƙi ya halatta mana dukkanin abubuwa masu amfani. ya halitta duk abin da yake bayan ƙasa don mu don mu fa'idanta da shi don mu amfana da shi a lokaci guda da ya haramta muna abubuwa masu cutarwa ga jikinmu da lahiyarmu da hankalinmu da dukiyarmu wanda kayan maye suna cikin abubuwan da ke cutar da lahiyarmu suna cikin abubuwan da suke gurbata ko su kawar da hankalinmu suna da cikin abubuwan da suke jawo hasara da talawar dukiyoyinmu ba don komi Allah ya haramta mana irin wayannan ba don rahama gare mu kyau da dawa a gare mu Allah subhanahu wata'ala ce ya ayu hallabina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun walillahi alhamdu washukr والثناء ذنة عرشه ورضاء نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا كو متى مسلمش ya ku matasa al'umma al'ur'ani, ya ku mabiya fiyayyen manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, ya ku mu? matasan fiyayyen al'umma da aka fitar don amfanin mutane da ana tsammani da zato gare ku ku zama masu horo da alkhairi masu haji daga abin don tabbatar da imanin ku da ubangijin ku ya ku matasa da ku ne fata ku zama masu kariya addinin Allah da aqida ya ku matasa jikoki da 'ya'ya na musulmin da suka gabata ya ku 'yan matasa akan hanyar gina rayuwa mai inganci ya zama lalura ku yi riko da wannan karantarwa da wayannan tubalai da aka bayyana don ku samar ma kanku nasara a ku ta duniya da ta lahira ku ribanci lokaci mai tsada da dama ta rayuwar samartaka da kuke rayuwa a cikin da yanzu ku ci riban ku da rayuwarku kafin gushewar wannan dama kafin kukucewarta daga hannu ku yi ƙoƙari ga abin da zai amfane ku tun kafin ku yi da na sani Allah ya kare mu da mu da ku daga da na sani duniya da lahira ya ku matasan musulunci hakika kamar da ya gabata rayuwa ta samartaka rayuwa ce mai tsada kuma rayuwa ce mai saurin wucewa saboda haka in ka yi ƙoƙarin shagaltar da ita da alkhairi alhamdulillah ka ci nasara ka gina rayuwa mai inganci a makomar ka ta duniya da mafuskantaka da lahira in kuma ka shagaltar da wannan rayuwa ta samartaka a abin da yake sharri to babu shakka za a yi da na saboda haka yana cikin tubalin gina rayuwa mai inganci more ma da cin amfanin da ƙoƙarin sarrafar da saka ka da lahiyarka da rayuwarka don gwagwarmayacin lokacin a lokutan rayuwa da cikin wanda tabbas za a yi maka tambaya ga wannan lokuta da kankari in ka sarrafar da lokutan kagawa Allah ɗara sai zama maka riba in kuma an samu akasin haka ka ƙare lokutan ka a sabon Allah za a zama maka musiba da hasara Allah ya kiyaye tun dadewa masu babu ga misali suke cewa ko salon magana lokaci kamar takobi ne in ma ka kace shi ko ya kace ka saboda haka shi lokaci bai da horhori in ya zo ko ka ci fa'ida sai ka ci ganima sai ko kuma ya wuce ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ci ribar abu biyar kafin abu biyar ka kafin tsuhanka lafiyarka kafin rashin lahiyarka rayuwarka kafin ka rashin shagalinka da ke dauke maka hankali kafin ka samu lokacin da shagulgulla sun nauyaye ka sannan kuma ka ci ribar lokacin yalwa da wadata kafin talauci ya mamu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni'ima biyu ni'ima biyu a cikin al'umma an kwari mafi yawan mutane game da su mafi yawan mutane akan kware su sukan zama wawaye sukan rasa riba game da wayannan ni'imomin guda biyu sai dai kaɗan daga cikin mutane wa kalilun mahun Allah ya sanya mu ya sanya ku a cikin masu cin riba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lafiya da yawa wanda zaka ga Allah ya ba lafiya amma har lafiyar nan ta zo ta salawanta bai ci riban lafiyar ba bai yi wani abin da lafiyar za ta amfane shi ba a duniya su ko a haka ya rawa ma'ana rashin shagulgula lokacin da kana matashi ba wasu lalurori da suka nawaye kafaɗonka yana yawa ko kudin makaranta iyayen ka biya abincin da za ka ci makaranta ma da gida za a haɗo maka kaga kai baka da wasu shagulgulla da suka dame ka ba wani wanda in ya rashin lahiya kai za ka kai shi asibiti ba wani wanda hake zulumin ka biya kuɗin makarantarsa kahin lokacin da za ka zama magidanci lalurori su dabaibaye ka shagulgulla su kewaye ka ya zama dama da yalawa da kake da ita na ka gabatar da wani abu da zai zama riba ga rayuwarka ga wannan damar ta kunci babu wannan damar to irin wannan damar da Allah yake ba mutane mafi yawa sukan banzatar da wannan dama yi hasarar ta har ta kubuce musu ba su yi kokarin suka ci ribar ta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani magabunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ni'ima biyu akan kwari akan kamo mafi yawan mutane game da su lafiya da yalwa mafi yawa ba su cin ribar lafiyarsu mafi yawa ba su cin ribar yalwarsu sai su yi sakaci su yi sake har wannan lokaci ya kubce ba su tsayu da abin da ya kamata ba ba aikata abin da ya wajabta ba ya koyan wa matasa yana daga cikin tubalin. gina rayuwa mai inganci a tsawon matasa da al'umma gaba dai sani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka a cikin kabarin kafancin wannan rayuwa ta tsari wane ne mahalicinka menene addininka wane ne annabinka ba wanda zai samu damar iya ba da wannan amsa da wannan lokaci ba a tsada jarabawa ba a shigowa da yan guntayen takardu gaskiya za a yi keke da keke ba irin jarabawar nan ba ce da wani zai iya yaudara shi ha'inci ya rubuto ga taguwa dai ko ga tahin hannu ne ko ga wata ikuntuwar takarda ta yi wannan lokacin an riga an yi maka wanka an sa a cikin likkafani an sa a kabari mutane suna juyawa kana jin sautin takalmin masu juyawa wayannan mala'iku suna jirowa da wayannan tamboyi guda uku da babu zaɓi ka dage babu zaɓi biyu kamar guda duka amsa a zaɓi lalle kuma sai an tambaye ka wane ne ubangijinka wane menene addininka wane ne annabinka to ba wanda zai iya karɓa wannan amsa sai wanda ya kasance ya saita rayuwa dai ya inganta ginin rayuwa dai bisa gawa wa Allah da'a da manzon Allah da'a da yin aiki da shari'ar musulunci da fake addini ne koye da bayyane wanda zai samu rabo mai girma kuma wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a ayyadda mun karanta ta a farko wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan za a tambaye ka ranar alkiyama bayan wannan tambaya a ɗakin jarabawa na harko shi ne kabari to akwai kuma wata jarabawa gaba zangon karatu na biyu wanda zai kasance a gaban ubangijinka subhanahu Ta'ala. a sadda za a tambaye ka shin rayuwar da Allah ya baka in Allah ya kaddata kai dan shekara 20 ne ka ko ɗan talatin ko ɗan arba'in kai ko ɗan sha biyar ma to Allah zai tambaye ka shin rayuwar da Allah ya baka ta tsawon waɗannan shekarun da kai sha biyar ko ishirin ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sama ko ƙasa shin wannan rayuwar wurin mai ka ƙare ta kurciya rayuwa ta samartaka lokaci na matasa a wani wuri aka ƙare wannan rayuwar wurin mi kurciyarka ta koɗe ta ƙoƙe wurin mi kurciyarka ta ƙare dukiyar da kan mallaka a ina ka samu kuma ta wace hanya kan sarrafar ilimin da Allah ya baka aikin mi kai da shi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ƙafafun bawa ba za su daga barana alkiyama a gaban ubangiji sai an tambaye ta. rayuwarsa wuri mai ta ƙare kurciyar shi wurin mai ta tsohe dukiyarsa ina ya samu ina ya sarrafar iliminsa aikin me da shi a nan kakka ɗauka cewa sai ilimin addini da kakkaranta a'a a ta da ilimin ka na duniya da kakkaranta na sana'a na rayuwa shin wani aiki kai da shi don wasu sukan yi amfani da ilimin da su karanta wanda ba na addini ba na rayuwa a hanyar cutar da al'umma ko a hanyar cutar da addini ko a hanyar hatta cutar da kansu wa imma da sunan samun duniya wa imma ta hanyar wauta kawai haka ba don samun duniya ba kuma ba don samun wani saboda haka hatta ilimin da ka karanta misali mu ɗauka ka karanci lissafi to ya kai da lissafin nan ka zo a inda ka samu kanka kana amfani da wannan ilimin na lissafi kana cuta ko kana amfani da wannan ilimi na lissafi kana amfana da al'ummarka ko wani ilimi ka karanta yana iya zama harshe ko ka cutar ko ka amfanar da shi misali bayanan ne a za ka ga wansu ƙur'ani sun ka karanta ba su karanci ilimin zamani ba ko kaɗan ƙur'ani sun ka karanta sai wasu ƙwarori na littafa addini amma sai ka same su sune miyagun malamai masu amfani da wannan ƙwarya karatun da sun kai suna wa al'umma sihiri suna cibo karuwai da sauran marasa gaskiya suna fakewa ta ƙarƙashinsu da inuwarsu ana cutar da al'umma ko ana shirya wasu ba da ba ta da alkhairi a duniya su da lahir kaga wannan qur'ani ya karanta amma sai ya sarrafa da shi ta wani gehen da bai da amfani ko kuma ya karanci Qur'ani da ilimin addini amma ya sarrafa shi wurin cutar da al'umma ga rayuwarsu ko ga dukiyarsu ta hanyar samun kansa ko shigarsa wata kungiya da babu ta babu addini da ba su da alaka da musulunci sai ya zama yana amfani da wannan harshen na addini da wannan ilimin na addini amma a hanyar cutar da al'umma ta da ƙasa ta da shi kai saboda ka yance ilimin ka za a tambaya haka ka ɗauka kawai ana nuhin ilimin ka na kitabun tauhidi ko ilimin ka na muƙarrara ko ilimin ka na tajwidi a dukkanin ilimuma Allah tambaya zai maka a don duk ilimi ni'ima dukkanin ilimi ni'ima ilimin addini da ilimin kasuwanci na rayuwar duniya dukkaninsa wanda Allah ya bashi ya bashi ni'ima saboda haka Allah zai ma tambaya akan saboda haka an ce za a tambaye mutum daga ilimin sa ake mai da shi kar mu rinka dauka cewa sai malaman addini a abin da ka karanta wani amfani kai da shi wace hanya ka bi da shi ka amfanar da kanka ko al'ummarka addininka ko kuma akasin haka ka juya wannan dama ka yi amfani da wannan dama don cutar da al'ummarka saboda haka dole ne mu yi tanadin amsa kuma amsa ingantatta ba za mu yi tanadin amsa ta kabara da kai ba ba irin nan duniya na ba da yan tambaya kana iya shaci faɗi ka ce kaza ko baka san amsa ba kawai ka fadi yana yiwa ka dace yana yiwa baka dace ba can ba amsa shaci faɗi dole gaskiya za ka faɗa in ba haka ba kuma ka faɗi mugun ya faɗi to babu shakka gaba ɗaya ma kowace al'umma Allah subhanahu wa ta'ala zai musu tambaya a ranar alkiyama na farkon mu da na ƙarshen su na farkon mu da na ƙarshen su ma za kuntum ta'buduna na farkon mu da na ƙarshen mu duka Allah zai tambaye mu ma za kuntum ta'buduna me ku haka ce kuna bauta ma haka su ma al'umma na farkon mu da na ƙarshen mu duka za a tambaye mu ma za a Dabta mursali wayannan tambayoyi guda biyu doriya ga tambaya uku a cikin kabari da tambaya hudu gaban Allah to wannan tambaya kuma tambaya ce ta kakab gaba daya Don a cikin kabari kai dai ne kake cikin kabari kai dai za a tambaya a kuma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala tambaya ta da za a yi dai dai dai amma wannan tambaya ta duniya ta gaba dai duka duniya gaba dai a farkon ta ƙarshen ta sai Allah ya ce wa mana tambaya ma za kuntum ta'buduna wa ma za ajabtumul mursalin me kuka bauta ma a rayuwar ku ta duniya ka karanci tauhidi ka san haƙƙin ubangijinka ya ka karɓa ma manzonka ka karantar karantarwa sunna a dukkanin ka da mu'amalar ka. ko ko bid'a kai kuma za a tafka mulmul ba mai iya bada wannan ansa sai wanda imaninsa ya zama tatacce yayyi tuba ta gaskiya ya gabatar da aiki na gari a rayuwar duniya Allah subhanahu wataala yana cewa a surkul qasas ayata 65 zuwa 67 wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za atabtumul mursalin fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idhin fahum la yatasaalun fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakunu min al-muslimin kaga anan wanda za su samu ba da amsa su ne waɗanda tubansu ta samta gaskiya imanin sai zama ingantacce suka gabatar da aiki na gari ta ce ana fatan su zama cikin masu nasa'a. fata saboda ranar alkiyama rana ce ta tsoro ta da annaba da manzanni suna ta tsakan su suka yi tsakan to ko da ka samu nasarar tabbatar da wannan fata ake ka zama cikin masu nasara to ina ga in ya zama kaya shiriri ta ka banzanar da rayuwarka amsar kaba ta farko ita ce ma za kuntum ta abuduna za ta iya samuwa ta hanyar in kayi ikhlasi ga bauta ma Allah amsar kaba ta biyu ita ce ma za a taftu mulmursalin? za ka iya ba da wannan amsa ingantacciya idan ka bibiyi karantarwar manzon Allah sau da kafa a rayuwarka ya koyan uwa matasa yana daga cikin abin da yake babban shishikin gina rayuwa mai inganci imani da tabbatarwa da sanin cewa ranar alkiyama za a za a kasu kashi biyu ranar alkiyama za a su kashi za a kasu kashi biyu kamar yadda ko a nan duniya dai kashi biyun ake ko waɗanda suka ci nasara ko waɗanda ba su ci nasara idan an ƙare jarrabawa an laƙashi sakamakon jarrabawa ai mutane za su kasu kashi biyu ne ko dai waɗanda suka yi nasara a jarrabawa da za a gabatar ko waɗanda ba su yi nasara to wannan misali ne da sura ta rayuwar lahira muminai masu rago a lahira saboda sun ci ribar rayuwarsu a duniya sun bar abin da ran suka so don abin da ubangijin suke so su ne za su tashi da fararen fuskoki Allah shi faranta fuskokinmu su ne za a baiwa takardunsu a hannun dama wanda takardun nan da za a basu su ne matsayin certificate a nan duniya ta kaka da makaranta za a ba su takardunsu su zo su sha tafkin alkautara su sha shan da ba a sake jin kishirwa bayansa su ne waɗanda ma'aunin aikinsu zai nauyi saboda ayyukansu su ne waɗanda za su tsallaka gadar siraɗi gwargwadon ayyukansu su shige aljanna da rahama Allah sa'an nan da albarkar ceton annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa sallam. Su ne waɗanda za su rabautu da irin abin da zai bayar da rayuwa natsuwa duk irin abin da rai take shawa da duk abin da ido suke son su gani kuma su dawama a cikin kurciya ko rayuwa ta matasa da wannan rayuwa ba ta karewa ba ba, da lahiyar da ba ta jayewa da ni'imar da ba ta gushewa da rayuwa mai dawama mai dorewa wanda za su zo ga jin daɗi da shaƙatawa na kallon fuskar Ubangiji a cikin aljanna da za su samu rabo da yardarsa da kusantarsa wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim amma aka san haka wanda suka biye ma rayuwarsu abinda take so ba su gina rayuwa mai inganci ba a lokutan su na duniya su ne waɗanda fuskar su za ta yi baki Allah ya saba da mu su ne waɗanda za a kore daga tafkin alkautara su ne waɗanda za a baiwa littafinsu da hannunsu na hagu su ne waɗanda ma'aunayyansu za su su kurkuce ba nauyi ba aikin lada su ne waɗanda za a ja su ja na ƙasƙanci bisa ga fuskocinsu zuwa gidan wuta su ne waɗanda ceton mai ceto ba zai amfane su ba su ne waɗanda za a sa gidan matsuwa da matsaki da masifa da azaba wanda ba su mutuwa ba su rayuwa kuma ba su fita daga cikin wannan rayuwa har abada azaba da ba ta yanke mu za su dawwama a cikin har abada dukkan wannan yakan kasance ne bisa ga sakamakon abinda aka aikata a lokutan rayuwa ya ko ƴan uwana matasa musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu ga dukkan motsin da shirin mu maganin mu da aikin mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai sa halshen mu ya shede mu cin mu ya shede mu ganin mu ya shede mu hannayen mu shede mu kafafun mu shede mu abinda kunnen kai jiya na waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe abinda idanunka suka kallata na kallace-kallace a fili ko a dukkanin abubuwan kallace-kallace da suka sami da kai a hannu a duniyar yau duka Allah zai maka tambaya haka duk inda kafafunka suka taka suka tafi Allah zai tambaye ka akan wannan tafiya haka duk abin da hannunka ya mika ya taba Allah zai tambaye ka akan abin nan da ka taɓa. haka duk abin da ka hurta da harshenka Allah zai maka tambaya akan duk maganarka inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun dan haka ka sake kai magana sai da alkhairi kada ka yi kallo ko ka saurara ga abin da bai halatta gare ka kada ka ci ko ka sha abin da Allah ya haramta maka musamman kayan maye da bambanta nawa nau'akan haka kada ka miƙa kafarka. ka yi tahiya zuwa ga abin da yake sabon Allah subhanahu Ta'ala, kada ka miƙa hannuwanka ka taɓa abin da Allah ya haramta don waɗannan gaban naka za su zame masu ba da cikakkashe da a kanka a gaban ubangijinka ya kai dan uwana matashi hakika yana cikin babban aikin da ke gaba gare ku ya uwa matasa don gina rayuwarku mai inganci a wannan rayuwa ku yi ƙoƙari ku san ilimi mai amfani ilimin addini ilimin shari'a sannan kada ku yi ƙasa a gwiwa ga neman ilimma na zamantakewa ilimma na gudanar da rayuwa kada ku bari a bar ku baya ku yi kafaɗa da kafaɗa a sahun tawagar ci gaba ga abin da zai amfanar da rayuwarku da abin da zai amfanar da al'ummarku da abin da zai amfanar ku kasar ku gaba ɗaya ko ma duniya gaba babu shakka guzuri da ilimi kowannen su ilimin dama da na hagu abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar matasa saboda su ne manyan gobe saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi ya fahimtar da cewa fahimtar addini sai wanda Allah ya nuha da alkhairi man yuridillahu khairan bihi yufaqihu fi saboda haka yi kokarin fahimtar addini kada ka ba karatun ka na duniya karfi ɗari ka fita batun addinin ka a ka zama yadda Allah ya maka ijiya biyu hannu biyu ƙafafu biyu to ka sai haka nan kowane bangare a dama da kai ka san addinin ka ka san duniyarka ka san addinin ka don gyara makomarka ka san duniyarka don inganta rayuwa wannan shi da a tatacciyar ingantacciyar karantarwar musulunci a rayuwa addini kuma ka tsarkake wannan ilimin naka da aikinka ka yi kira zuwa ga alheri ya goyon uwa samari hakika matasa na gari su ne waɗanda suke gwagwarmaya a rayuwa da himma da anniya wurin su gyara sha'anin su tsare mutuncin su kare muruwarsu su farfado da karamarsu da ta al'umma matasa na gari a sahun al'umma su ne waɗanda za su zama masu gwagwarmaya ga sanadiyar jawo gyara da amfani da ci gaba a al'ummarsu da ƙasar. Matasa na gari su ne waɗanda za ka gansu a makarantun ne suna neman ilmoma. su ne waɗanda za ka yada ka gansu a kasun ne suna fafatukar kai da kawo don neman abin ka da mutunci su ne waɗanda za ka sama a cikin ma'aikacin ne suna rigangan zuwa ga ayyukan alkhairi da tsayuwa da dukkanin nauyoyin al'umma da aka ɗora a kan in sun ga alheri ko suka ci shi za su yi ƙoƙari su bunƙasa shi kuma su watsa shi idan suka san da wani sharri a cikin al'umma za su yi ƙoƙari su murƙushe shi kuma su kawar da shi su ne tabarin da takensu ba taken najeriya kaɗai a takensu a takensu dogaro da kai dogaro da kai kada karatu kuma ka samu wata sana'a da kai rika wata sana'a da kake koyo mazanku da matanku da yawa za mu samu rashin fahimta a cikin mu sai mutum ya kare karatu a kowace makaranta yake sai ya share shekara bai samu aiki ba shekara biyu wani hafi da haka kuma wai yana nan zanne radde sake da hannuwa bai yunkuri shi gwagwarmaya ya kada guga ta cikin guguna shi ma ya dan kwandaho kamar da kowa ya kwandaho shi samu wata sana'a da ya rika wadda za ta bada kariya ga mutunci ne kafin Allah ya bashi aikin sai ya koma a shi ya ƙara makaranta kawai sai shi banci ne shina nan shina jiran aiki har sai da samu aiki daga nan har wasawasin shedan da rakuwan miyagun abokai ya saɗaɗo ya saɗaɗa da shi ya rifta shi a cikin haramin miyagun dabi'o'i da canjin halaye masu kyau zuwa ga miyagun halaye saboda haka kuskure ne a gare mu mu yi zanne kawai muna karatu babu da dan wani abu da muka koyawa wanda ko da dai mun samu aiki ai ba ci an kai kawai kai ta aiki baka da komai da haka kana aiki kana noma kana aiki kana wani kasuwanci kana aiki kana da wata sana'a hannu to wannan shi kamata ga samari matasa kuma shi zai tallafa musu akan cika gina ingantaccen rayuwa ba za su zama nauyi ba ko hadawa ko maroƙa ga wasu 'yan siyasa ko wasu masu kuɗi ko wasu mahason su sa su a hanyar da za ta jawo fitina a cikin al'umma saboda masu hikima suna cewa ranar da baka da shi wani naka baya shi da shi to faran nan da kai da barawo shawarar ku guda saboda ka iya zama takardu ɗaya ga da ka ƙara makaranta ga su a shi. ba ka tashi ka koya wata sana'a kuma to rai fa dole ya maka wasu wasi da wace hanya za ka samu wani abin da zai shigo hannunka wanda kana da bukata da shi to in ba a yi sa'a ba ka samu hanya ingantatta to sai ka rifta ko ka afka a cikin mugunyar hanya wal iyazu billah to yana cikin ɗabi'o'in samari na gari wanda za su ba da gudunmawa ga inganta rayuwarsu da ta al'ummarsu dogaro da kai zai shi kokari ya dogara da kai samari na gari su ne matasan da tuta take kadawa a ƙarƙashin wace tuta tuta alhairi da albarka da hanyoyin ci gaba a cikin rayuwa su ne matasan da alƙiblarsu addini tauhidi shi ne alƙiblarsu ba su da wata alƙibla wadda za ta iya kawar da su daga wannan tauhidin da aiki na gari bisa ga fahimtar magabata na gari za ka sami su suna so don Allah suna ki don Allah su bayar don Allah su hana don Allah za ka samu in sun haɗu sun taru don Allah suka haɗu sun kasa don Allah suke zamantakewa a tsakaninsu wannan shine babbar alama da babban matashiya da za ta samar da rayuwa ingantacciya ga matasanmu a cikin al'umma ya ko matasa ku ba da labari saboda Allah wanne matashi ne zai yunkura ya saɗaɗa ya shige a cikin sahun masu kawo ayyukan balla a cikin al'umma bayan ya ji wayannan hanyoyi da bayanai waɗanda za su tallafa su taimaka ya gina rayuwa mai inganci wani matashi ne zai yarda makai ne rayuwar kaskanci da komawa da baya ya zama 'dan Allah ya baku mu samu wane matashi ne zai yarda ma kai ne ya zama gurɓatattar gaba ya zama wani mugun memba a ƙungiyar asiri ko ƙungiyar kisa da zubar da jini a cikin al'umma wane matashi ne zai yarda ma rayuwa yi zaman kashe wando da shiririta bayan ya ƙare makaranta alhali kuma ya saurari wayannan nasihohi da wayannan bayanai masu misalta mana tubalan shishika harsashin ginin rayuwa mai inganci wane matashi ne zai afka rayuwa dai a cikin aikin jahilci da bata ya zama cikin sahun irin samarin da ko matasan da za su yi yunkurin halakar da kansu ta hanyar kisan kansu ratayewa ko sokewa da yuka ko afkawa a mahalaka wai don bai ci nasara ba a rayuwar karatunsa ko don ya samu rayuwa dai a cikin wani matsaki da talauci da wahala wani wace matashiya ce a cikin matasan al'umma za ta yarda kanta ta zama misalin bola wadda kowanne kaskantacce zai iya kada shararsa a cikin cikinta wace matashiya ce za ta yarda ma rayuwarta ta sai da mutuncinta da muruwar iyayenta da tarihin zuriyarta a hanyar jin daɗi ɗan kaɗan a lokaci gajere wanda zai biyo mata da baƙin ciki mai tsawo da abin kunya na har abada. Wace matashiya ce musulma ya koyan wa musulmi? Ɗiyar musulma za ta zaɓan makanta rayuwar ƙaurake ma hijabi da sifantuwa da fitsararrun matan da suka kangare ma Allah da manzo da shigewa cikin sahun matan da Allah ya faɗa a harshen manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa akwai matan da sun suturtu amma su tsirararru ne karkatattu masu karkatarwa kanunsu kamar tozon raƙumi ba su shiga aljanna kai ma ko ƙamshin aljanna babu ba su ji ba kuma alhali ana iya jin ƙamshin aljanna tun tsoron tsakaninka da aljanna tafiya ta shekara ɗari ba kilomita ɗari ba tahiya bisa ga ingarman doki ko gogaggen rakumi har ta shekara ɗari tun tsakaninka da aljanna irin wannan tazara za ka iya jin ta, to wace musulma daga cikin sahun matasa musulmi mata za ta yarda makanta ƙaurace ma hijabi da zaɓin rayuwar tsiraici a cikin al'umma bayan ta ji wannan cikakkar sanarwa daga bakin da bai karya wanda bai magana a kan son rai Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku ƴan uwa matasa insha Allah subhanahu wataala dan abinda aka yi guzuri na kaɗan daga cikin bayanan da za su iya gina ko za su taimaka a kan gina rayuwar matasa mai inganci kenan ana iya faɗaɗawa a majalisun ilimi da wuraren malamai masana abin fata da roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu yi nasara a karatunmu na duniya da lahira wanda suka rubuta jarabawa Allah shi ba su nasara wanda suka kare makaranta Allah ya samu su albarka ga takardunsu wanda ba su kare ba Allah ya ba su ikon karewa ya samu su albarka ya ubangiji Allah ka gyara rayuwar matasan musulmi ya ubangiji Allah ka sauka musu ayyuka Allah ka ba su aiki bayan ƙare makarantun ne Allah ka yi musu muwafaka da samun sana'o'in da za su yi dogaro da kai da su Allah ka wadata matasanmu wanda suke matalauta daga cikin su Allah ka wadata su batattu Allah ya shirye da su marasa basira Allah ka haska musu ka su basira Allah ka taimake su akan gina rayuwarsu mai inganci Allah ka sanya matasanmu na musulunci su zama masu amfani ga rayuwarsu masu amfani ga al'ummarsu masu amfani a ƙasarsu Allah ka azuta su mallakar dukiya ta halal Allah ka azuta su mallakar gidajen da za su shiga da mata na gari da za su arma Allah ka ba su aiki mai amfani ya ubangiji Allah kuma muna roƙonka albarka da alkhairi ga matasanmu mata musulmi Allah ka azuta su mazaje na alkhairi da albarka mazaje na gari da za su kare mutuncinsu da addininsu ya ubangiji Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira wanda mun ka san da wanda mun sani ba muna neman ka kariya da garkuwa daga sharrin duniya da lahira wanda mun ka san da wanda mun sani ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh komi ce Thank you.

Allah ya rahama mu. Allah ya rahama mu. kayan sunna suna a da ma'ana ne da mara sun cikin su ma mara da kuma ba da wannan makaranta wanda ke da shi wannan makaranta shi ci wannan shi da mun wani da abin لكن هذا الجماعة يستطيعون أن يكونوا مكانين فالشيء تفاعل على كل وما ما يدور ما من ما أنا ما أدري شيء أنا ما أدري ما ما جاء إن شاء الله على الكتاب لكن مجمع التعليم لكن لا هذا مجمع التعليم هذا التعليم هذا التعليم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan da ya bada dama da iko ga wannan malamin namu da aka gayyata domin ya zo ya karanta da mu bayanin hanyoyi na gina rayuwa mai inganci ga ɗalibai kuma Allah ya kaddara haka kuma ga wasoki na masu alamun alhairi da albarka sun jure ma zahi da wahala da komai don su saurari saƙon Allah da manzansa Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya ya kamata ma a ce an tsaya haka nan illa dai wani ɗan ƙari ne kaɗan bisa ga abubuwan da muka riga muka ji ina son mu dawo da tunaninmu gaba ɗaya mu saita shi mu aje gabanmu zan dan kalato abubuwa na kamar guda hudu daga cikin abubuwan da malam ya ambata mana abu na farko wanda malam ya fara buɗa mana da shi in ba mu wanke ba cewa samari su ajijiyoyi ga rayuwar al'umma babu shakka jijiya tana da matuƙar muhimmanci ga jikin ɗan adam da zarar jijiya guda ta kasa to jikinka gaba ɗaya zai gani kenan idan muka rasa wani gungu ko ɓangaren samari suka wada cikin ayyukan hasha kenan wasu jiyojin jikinmu sun samu rauni muna roƙon Allah ya sa masa mu albarka su zama jijiyoyin alkhairi sannan malai ya ambata mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya aiko shi ya samu gungun samari masu jini cikin jiki kama Khalid ibn Walid takobin Allah zararre da Abdullahi ibn Abbas da sauran gungun sahabbai waɗanda suka kawo gudunmawa da agaji da ɗauki tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta samu cin nasara kamar da muke fatar kuma ku zama sanadi na alkhairi na ciyar da wannan al'umma a gaba sannan bayan nan abu na uku mala ya kawo jerin misalai masu inganci da matukar kima a kanmu wanda ya fara buɗa mana cewa ana son ku samari da mu ma da ba samarin ba da na gaba da mu gaba daya mu zama masu ta'a ga Allah mu zama masu cikakken biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zama masu karanta alqur'ani da haddace alqur'ani da sanin ma'ana alqur'ani wanda wannan zai kawo mana ci gaba mai inganci a cikin rayuwarmu ta addini da kuma ta duniya sannan abun ainihi na a hudu Malam ya kawo mana misalin zaben aboki na gari, ka zaɓi aboki na kirki, lissa, saboda kowane aboki yana koyi da abokinsa, ka zaɓi aboki mai hazaƙa, mai himma, mai son karatu, mai ƙoƙari, ba mai zuwa wurin shiriri na ba. Ta haka wannan malam ya ba mu wata gaba mai kima tsakanin mazanmu da matanmu ya zama kai samari, baka da aboki in ba na kirki ba. mai son karatu mai himma mai manuwa ba maras manuwa ba aka ce ma ɗaliba ki zaɓi ɗaliba a bukiya mai himma mai ƙoƙari mai manuwa ba maras manuwa ba sa'annan a mai kamun kai kuma ki zaɓi a bukiya ma ke mai kamun kai a bukiya ki mai kamun kai sannan abu na ƙarshe wanda adda kima da muhimmanci wasu daga cikin gungun maluma sun kasa mana ɗaliban da ka shigowa makarantu a cikin a ka shigowa karatu a cikin makarantu zuwa gida uku kama daga wannan makaranta kama kwalejin shehu shagari jami'ar jiha jami'ar dan fodiyo da kowace irin jami'a idan ɗalibai suka shigo karatu sun kasu gida uku za su shigo gungu guda amma kuma za su rarrabu zuwa gida uku kamin ƙari karatu suka ce kashi na warko akwai wanda da zarar ya shigo cikin makaranta babban abin da ya sa a gaba shi ne ya gama karatu da samun daraja maɗaukakiya sannan bayan ya ci nasara ya karfi takardun karatunsa to ba dakatawa zai yi ba nce ya gama ni yake bukata yanzu ya samu digiri BSc ko abin da ya kama da haka in ma ya kare ina yi master in ma ya kare ina yi PhD in ma ya kare ina yi bai bari sai ya zama professor Allah ya ba mu profesoshi cikin kuna alheri Ubangiji Allah ya sa mu rayuwar mu da taku albarka Allah ya sa ku zama masu irin wagga himma na kashin farko suka ce to ɗalibi na biyu da zai shigo makaranta shi ma zai ita tare da cin nasara kamar mu ce ba saboda ya shigo don ya ci nasara amma bai da wata manuwa nan gaba bai damu ya koyar ba kama ce shi ya samu takardar shaidar malanta bai damu da ya zama malami a gaba ba bai damu da ya zama wani ma'aikaci a gaba ba bai damu da ya ƙara karatu a gaba ba amma dai kun ga shi ma yana da ɗan kokari tun da ya aita da farko to sai na uku suka ce shine wanda zai shigo a makaranta tun wurin farin da ya shigo makaranta baya da manuwa ko guda da ya ƙara karatun da kai ya ƙara karatun duk da ya ci nasara da kai ya ci nasara suwa a abu kai ne mashaya suwa a abokai ne shiriritattu suwa a abokai ne yan mata iri ne shiriritattu muna roƙon Allah ya shirya su su dawo su ci yawa kaga sanda za a shiga aji to shi sannan za a shiriritawa ne don Allah ya min sai ne an kawo a tanda iyaka abin da ya sa gaba kenan kila ma ita haka da muna fatar Allah ya tarbo su sa su ma suna son su ci nasara bai da wata manowa to kai ɗalibin da ya yi ya ɗauki wannan matsayin na ƙarshe don kamar ka ɗauki ka samu F kenan za ka ga ana yan shekara uku wani zai yi biyar bai gama ba a ka shigo da niyyar daidai shekarun ka ka ƙare kuma ka samu distinction sannan manuwarka ka ƙara himma da yunƙuri musamman da'a ga Allah karanta Qur'ani bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa kamun kai both male and female ya zama ana kamun kai da kirki da biyayya sai ya zama Allah ya bunƙasa ilimi to kun ga babu shakka wannan ya kamata shi ma ya zama wani faifai ko madimi ko tubarau wanda za ku aza ga idanunku ku tsaya ku gani wanda za ku ɗauka cikin ku Allah ya sa ku ɗauki na warko To da ƙarshe malam ya tunatar da mu gaba ɗaya mu da ku abu mai ban tsoro da firgita da tashin hankali Allah ya ba mu cikin Shi ne sha'anin lahira wanda matashi ya ta farko kabari. Allah ka sa mu shiga kaburburan mu da alkhairi. Mu taras da alkhairi a cikin kaburburan mu. Allah ka ba mu iko akan an tambaya. Daga nan ne fa hayatun barzahiya za ka tabbata kai mutuncewa cewa lalle ka bar gidan duniya. ka riga ka bar duniya shikenan ka shiga wata rayuwa wacce ba wanda ya san hakikanin ta in ba Allah da muna roƙon Allah subhanahu wataala ya zakan kama malamin mu da alkhairi ya zakan kama muku da alkhairi ya zakan kama da alkhairi ga baki daya Allah ya sa mu yi amfani da abin da malamin karantar da mu da shiya kuma Allah ya sa ya zama muna sanadin shirya da alkhairi Allah ya muna albarka ga baki daya insha Allah subhanahu wataala wannan shi abin da zan dan tuna mana bisa ga abin da malamin karantar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh